Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin a wannan rana ta yau Juma'a goma sha takwas ga watan Disambar shekara ta dubu biyu da ashirin. Amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. To Yusuf a Najeriya ana ci gaba da nuna farin ciki sako yara maza 344 a ranar Alhamis bayan da wasu 'yan bindiga suka sace su a makon da ya gabata makarantar su a Najeriya. haka kuma mataimakin shugaban amurka mike pence zai karbi allurar rigakafin kwayar coronavirus wanda za a watsa kai tsaye ta kafa talabijin a yau juma'a sai kuma ana kwan gaba kwan baya a majalisar dokokin amurka yayin da wakilai da ke tattaunawa kan samar da tallafin kusan dala tiriliyan daya domin rage raɗaɗin annobar covid-19 ke ƙoƙarin neman maslaha kan yadda za a amince da wannan tallafi da ya zama dole a samar da shi tsakanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto akan yadda taɓarɓarewar tsaro a arewacin Najeriya ke ƙara ta'azzara inda wasu ke ganin cewar mahukunta sun gaza. Haka zalika za ku ji kiraye-kiraye da masana ke ci gaba da yi akan zaman lafiya ba tare da la'akari da bambanci na addini ko na kabilanci ba. Idan muka leƙa jamhuriyar Ghana kuwa za ku ji wainar siyasa da ta juya. Duk bayan waɗannan za mu kawo muku maimaicin shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukka mu mu ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A Najeriya ana ci gaba da nuna farin cikin sako yara maza 344 a ranar Alhamis bayan da wasu 'yan bindiga suka sace su a makon da ya gabata a makarantunsu a Najeriya. Shugaban da Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wannan ba karamin abin farin ciki ba ne ga ƙasa baki ɗaya da kuma ƙasashen duniya baki ɗaya. duk kasar baki daya tana godiya ga gwamnan katsina aminu bello masari da hukumomin leƙen asiri da sojoji da ma 'yan sanda sai dai duk da haka ba a ga wasu yara maza ba duk da kamar yadda gwamna masari ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar mun kwato yawancin yaran ba dukkansu ba ne ya faɗa wa gidan talabijin ɗin ƙasar na nta yana mai cewa an gano yaran da aka sake su a wani daji da ke makwabtaka da jihar ta zamfara musali ya ce za a haɗa yaran da iyalansu a ranar Juma'a a babban birnin jihar bayan an yi musu gwajin lafiyar jiki. Ba a dai bayyana ko an biya kuɗin fansa ba don a saki yaran. Labarin sakin yaran ya zo ne jim kaɗan bayan wani bidiyo da ya bayyana a kafofin sada zumunta a ranar Alhamis wanda aka ce ya nuna wasu daga cikin ɗaruruwan 'yan makarantar Najeriya da aka sace tare da ƙungiyar Boko Haram. Bidiyon ya nuna wasu gungun yara maza a wani daji inda suke neman jami'an tsaro da su bar yankin. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai karbi allurar rigakafin kwayar coronavirus wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin a yau Juma'a. Allurar tasa ta zo ne yayin da bincike ya nuna wasu Amurkawa ba su amince da ingancinta ba. Karuwar kwayar cutar ta corona a Los Angeles da ke California ta yi tsanani abinda ya kai ga sashen kula da lafiyar jama'an na gundumar ya wallafa a shafin twitter cewa a kowace sa'a a kiyasce tun biyu na mutuwa daga covid-19 a karamar hukumar los angeles gidan talabijin na cbs da ke amurka ya ba da rahoton cewa akwai karancin gidajen asibiti a sashen kula da marasa lafiya da jikinsu ya yi tsanani a los angeles inda masu fama da cutar kan jira har tsawon sa'a bakwai a cikin motar ɗaukar marasa lafiya kafin su samu gado Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya shiga cikin jerin shugabannin duniya da suka kamu da kwayar cutar ta corona bayan gwajin da aka yi masa. Macron ya bar fadar alice kuma yana aiki na ɗan lokaci a wani gida da ke Versailles. Yanzu kuma bar mu fara da rahotonmu na farko. Satar jama'a don neman kuɗin fansa ta zama babbar sana'a da tafi kawo kuɗi cikin sauri a Najeriya. inda wasu ke kallanta hanyar samun kuɗi dare ɗaya. Sai dai hakan na iya maida kowace irin al'umma baya. Matsalar ta wuce duk inda ake tsammaninta. Muhammad Nasir daga Sokoto ya aiko mana da rahoto akan munin wannan sana'ar. bayanan da na tattara sun nuna cewa da misalin karfe goma sha biyu da yan mintuna na dare masu satar mutane suka afkawa garin gidan modi cikin karamar mulki ta wurno inda suka nufi gidan wani alhaji amma basu su tarar da shi a gida ba sai suka yi awon gaba da matarsa da wasu mutane biyu da suka kama a garin malam haruna dan uwa ne ga mutanen da aka kama kuma shi ya ɗauyanar kai kuɗin fansa ga 'yan bindigar yan uwana da an ka kama an ka da su da wayan su aka kira namba ta an ka same ni an ka ce mini in gaugauta in kawo kuɗaɗe na fansas yan uwana in muna bukatar su in ba haka ba za su kashe su su kira mu su gaya mana inda gawakin yan uwanmu suke mu zo mu ɗauko sun ce mini in kama hanya wannan tagwaren yu da haka ta haka Allah ya kadar mun ka zo har muka hadu da ni da su su yana dauke da bindiga eki ɗayansu yana rike da adda tare da yan uwana sauran abokan aikin su bakwai suna zagaye da su sai sun ce abin da suka ce a basu na zo da shi ne ce gashi na zo da shi suka ansa suka aje suka ce to ga yan uwana nan in ɗauke su kantoman karamar hukumar ladan muhammad wurno ya ce da samun rahoton zuwan 'yan bindigar ya yi kokarin sanar da jami'an tsaro amma dai a zalta da gaya misalin karfe uku na dare aka bugo min cewa an samu shiga yan ta'adda a kawai gidan modi ta gunduma kwargaba instantly lokacin na buga ma dpo wacce shi ma yanzu yake jin wannan bayanin kuma muka yi kokari aka buga ma wasu jami'an tsaro kuma nan take muka yi magana da shugabannin banga na ƙauyukan tun daga kwargaba har baraza ke arba a tungan liman na yi text din shi deputy gwamna kuma sun sani na yi na cp kuma nan take ya ba mu dama cewa zai turo da ƙarin jami'an tsaro da kuma ba mu shawarwarin yadda ya kamata mu yi don haka muna kira ga su jama'a mu koyo shi su kula da mutane musamman waɗanda aka gani baƙi ne da waɗanda aka gani suna al'amuran hidima ta kuɗi kuma ba su da wata sana'a kuma ba su da wata hanyar samun kuɗi. Wannan satar mutane na zuwa ne a daidai lokacin da babbar kotu mai daraja ta uku da ke Sokoto ƙarƙashin jagorancin mai shari'a malami Umar Dogon Daji da yanke hukunci ga wasu masu satar mutane biyar da aka gurfanar gabanta inda ta tura mutane hudu gidan yari ko su aka ba shekara talatin. wannan dai masana lamuran tsaro irin detective awal baladar mai iya na ganin cewa yana da kyau a rika yaya ta hukuncin shari'ar da ake ma 'yan ta'adda ko da yana zama darasi ga sauransu rashin wannan hukuncin da ba a yi musu ne ana fitowa ana tallata shi a gari suna sanin karfin laifin da suke aikatawa to shine zai sa suke daɗa yi suke daɗa ƙarawa kowane irin laifi aka yi za a ga an yaya ta da aka aikata shi amma lokacin da za a yanke hukuncin a bibiyi hukuncin sai ka ga an watsar da wannan shi yasa wayan suke aikata suke ganin cewa wayanda aka kama ma a baya ba wani abu aka yi musu ba to kuma bari su je gaba ci gaba da taɓarɓarewar lamarin tsaro a arewacin najeriya ya sa malaman addinin musulunci sun soma haɗuwa a kan yin addu'o'i domin neman sauƙi daga allah maɗaukakin sarki muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To Ubangiji Allah ya ƙara tsarewa Allahumma amin. Yanzu kuma bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu. Ana kwan gaba kwan baya a Majalisar Dokokin Amurka yayin da wakilai da ke tattaunawa kan samar da tallafin kusan dala tiriliyan ɗaya domin rage raɗaɗin annobar COVID-19 ke ƙoƙarin neman maslaha kan yadda za a amince da wannan tallafi da ya zama dole a samar da shi. Jinkirin da aka samu na nufin a ƙarshen makon nan sai wakilan sun yi zama ta kafar yanar gizo yayin da manyan 'yan majalisa ke gargadin cewa akwai yiwuwar a ɗauki matakin rufe ma'aikatan gwamnati ko da yake dukkan bangarorin sun nuna fatan za a nemo bakin zaren matsalar da ta sarkafe shirin samar da tallafin abubuwa masu mahimmanci na sassaucin taimakon agaji sun hada da samar da dala biliyan 300 na tallafi ga 'yan kasuwa kyautar dala ɗari uku a kowane mako ga ma'aikatar gwamnatin tarayya da suka rasa aikin yi da sabunta tallafin jihar da yake shirin karewa nan da ba daɗewa ba biyan dala ɗari shida kai tsaye ga mutane kudaden rarraba allurar rigakafi da kuma kuɗin masu haya makarantu da kuma mutanen da ke buƙatar taimakon abinci. Iran ta sauya wa matar nan mai rajin kare haƙƙin bil'adama wurin zama inda aka ɗauke ta daga gidan yari da ke taron aka kai ta wani gidan yarin mata kangararru da ke wajen birnin a cewar wata 'yar uwar matar. Hakan na nufin ita mace ce ta tara da ke nuna adawa da gwamnati da ake ɗaukan tsauraran matakai a kansu a Iran cikin 'yan watannin nan. An sauya wurin zaman sabon Court Ashfari mai fafatakar adawa da dokar tilasta sanya hijabi a Iran ga mata a bainar jama'a daga gidan yarin Evin zuwa sashin keɓatattu na gidan yarin matan Korchak a ranar tara ga watan Disamba. yar uwarta Sugan Kod Ashari ta ce a cikin jerin tweets da ta wallafa kwanan nan. A wata sanarwa da ta wallafa a ranar Talata, Sugan Kod Ashari ta rubuta cewa a ranar Asabar suka yi waya ta ƙarshe da yar wata da ke ɗaure a sashin keɓewa na Karchak, kuma tun daga lokacin babu wani labarin ta da aka ji. To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotanninmu. Masu iya magana dai kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. A duk lokacin da aka ce zaman lafiya ya gagara a cikin al'umma, to babu shakka za a tarar da wannan al'ummar ba ta iya taɓukawa kanta komai. Haka ya sa wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu haɗa wani taro don wayar da kan jama'a wasu hanyoyi da suka kamata su dinga bi wajen samar da zaman lafiya a cikinsu. Shamsiya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa muna. Ana sa ran wannan shiri zai kai ga mafi yawan al'ummar Najeriya tare da tattaro batutuwa daga bangarori da dama don neman mafita dangane da rikice-rikice da ke take hakkin gudanar da addini da mutum ke da ra'ayin yi a kasar. Fatima Madaki ita ke zama shugaban wannan shiri karkashin kungiyar Search for Common Ground ta kasa baki ɗaya a Najeriya. Hanya na farko da ya kamata a bi don a cimma wannan shine sanarwa da kuma ƙara ilmantar da mutane don su san abubuwan nan. Na ɗaya su san menene hakkin ɗan adam dangane da da addini su san kuma su wane ne suke aiki a kai wane matsaloli ne ake samu saboda matsalan da za a samu misali a kano ba daya ne da wanda za a samu a delta so mazaunan wa'annan garurukan su san menene matsalolin su wane ne ya kamata a haɗa hannu da su a fitar da tsari da za a yi ayyuka tare da su kuma wani irin abubuwa ake bukata don a yi wayannan ayyukan tare musamman kuma engagement da policy ya kamata a fitar da sakon da za a kai don a jawo hankali a duba dokokin kasa. Cin tsarin da za su ba da gudunmawa ga cimma wannan manufa shine haɗa malaman addinai da masu tsara dokoki don kawar da tashin hankali da ya jibanci addini ta hanyar yada sakonnin zaman lafiya da mutunta hakkin ɗan adam a ƙasar. Dr. Awal Abdulsalam jami'in wata ƙungiyar addinin Islama ne. Kusan za a ce matsalar tana ko'ina gaskiya. sai dai watakila a fahimtar wasu za su ce eh, yadda ta shafe su ta fi a kudanci wasu su ce ta fi a arewanci amma dai mu ba burin mu bane ko ba aikin mu bane mu ce ga inda matsalar tafiya abin da muke so shine a kori matsalar ma gaba daya inda kowane dan Najeriya zai iya addinin shi babu takura ba tsangwama kuma a duk inda yake so irin wannan tarurrukan da kuma ayyukan da muke shine samar da fahimtar juna yanda in kai musulmi ne kana zaune a kasar da kiristoci suka fi yawa za ka iya yin addinin ka ba takura. Jihar Filato na da tarihin rikice-rikice da ke da halaka da addini a cewar shugaban kungiyar mabiya addinin kirista a Najeriya Rabiran Polikan Lubo. An samu sauki a jihar sakamakon matakai da aka dauka. Gwamnan Filato wato Sam Bakola Lau ya ba da kansa don a yi wannan aiki ya kira Krista da Muslim da kuma yan NGO ma daban-daban sun zo aka yi magana aka shiga karkara aka waye da kan mutane. Ce wannan ba daya ba magana addini ba ne. Wasu ba su na batan ne sun kawo kawo cewa addini ne don abin da suna kwakulowa don amfanin kansu ne yanzu an ruwan gane cewa ana hada kan mutane ne kai ka gane menene addinin musulunci da yanayin eh, zaman bautansu in krista kuma ta gane ga haka ai ba ba wani faɗa ciki don ubangiji allah madaukaki daya muke bautawa ta hanyoyi daban-daban bai zamana cewa an kawo magana addini sai mu dinga bubuga kanmu muna kashe juna ba domin zan ko a addinin krista ko musulunci ba inda aka ce wai ka yanka kan mutum ko ka kashe mutum cikin binciken da kungiyar ta search for common ground ta gudanar ya nuna cewa jihar Kano, Kaduna, Plateau, Kogi, Bauchi da Adamawa duk sun fuskanci ɗaya daga cikin tashe-tashen hankula da suka hada da na kabilanci, addini da siyasa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga Najeriya sai mu leƙa ƙasar Ghana don jin halin da ake ciki tun bayan zaben shugaban ƙasar da aka kammala. Ridwanullah Abbas ya aiko muna da wannan rahoton. ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar ndc sun yi do a hedkwatar hukumar zaɓe a nan accra ɗauke da kwalaye da aka rubuta saƙonni iri-iri domin su nuna rashin jin daɗinsu a kan sakamakon zaɓen da hukumar zaɓe ta bayyana a makon jiya sun sifata zaben na shugaban kasa da na mambobin majalisar dokoki da aka kammala a matsayin mai tarin aibi sanye da babbaku da jajayen tufafi masu zanga-zangar sun yi ikirar cewar sakamakon zaben kamar yadda maga kujerar hukumar ta bayyana an hada shi ne da tsararren na'urar da ya buɗe hanyar da ta sa shugaba akufu da ya lashe zaben Mr. steve atukwe na cikin waɗanda sun ka shirya zanga-zangar kulle shi ba sun zo nan don kai wani hari ba ne don haka ko 'yan sanda kusan cewa mun zo nan ne don zaman lafiya akan haka kwatar da hankalinku ku kwatar da hankalinku ba mun zo ne don tashin hankali ba a'a a'a mun zo ne don zama lafiya ita kuma wannan cewa take muna faɗa ne don neman hakokinmu nana kufa da jin mensa ku bar mu samu zama lafiya muna buƙatar zama lafiya an da yi turu turutulin jami'an tsaro don tabbatar da biye wa doka da oda magoya bayan jam'iyyar ta ndc sun kafe wasu sassa na hanyoyin yankin na kanda da ridge abinda ya jawo cinkoson motoci a wannan bangare bari mu jabi da wasu masu zanga-zangan ke Shugaba da tun da ka hau mulki, ai ka ga yadda tarin mutane sun ka rasa ayyukansu da harkokinsu, kana iya ganin irin abubuwa da ke faruwa cikin kasan nan. Shi ma wannan cewa ya yi. Mutanen Ghana fa ba 'yan kallo ba ne. don haka a bari gaskiya ta tabbata abinda muke son mu faɗi kenan mu faɗi yan gane ne masu dattako mun zo nan ne don sauke haƙƙi da ke mu mu a kan hanya ta yin cincirin duwa headquarter hukumar zaɓen magoya bayan jam'iyyar ndc dai sun yi kira ga hukumar zaɓe ta sake kiɗayen zaɓen da aka yi a duk mazaɓu 275 ta kuma ambata john mahama a matsayi wadda ya ci zaɓen na shekara ta 2020 an dai bayyana cewar za a yi irin wannan zanga-zanga a duk jikokin ƙasar guda goma sha shida a halin dai yanzu shugabannin kananan jam'iyyun siyasa cikin kasar sun ƙara muryoyinsu ga kira ga tafarkin zama lafiya na bayan zaben shekara ta 2020 ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma sauraronmu kai tsaye a shafin mu na voahausa.com. Haka za ku iya garzayawa mu na yanar gizo wato Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da su Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. daga cikin ɗimbin matakan da hukumomin amurka suka ɗauka na dakile yaɗuwar cutar coronavirus akwai rufe makarantu kama daga na firamare har zuwa kan jami'o'i inda malamai suke koyar da ɗalibansu daga gida ta hanyar yanar gizo shin wace irin rawa 'yan afirka musamman ma 'yan najeriya ke takawa wajen tabbatar da makarantu na ci gaba da aiki ta yaya malaman suke aiwatar da ayyukansu waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta Shirin duniyar Amurka na wannan mako ya samu bakuncin wani ɗan Najeriya da ke koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Sai ku kasance tare da mu domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ai wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu din nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne koyar ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanar gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato classwork shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su ya yi wannan ya yi signing in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai yau na ba su wato eh, aikin wanda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar min da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan alijita wato labarin duniya wanda ya tare da baba ari dan yana son waƙan sosai so dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan hausa da bari mu fara yeah hello class um, Uh, I think the first person to start is uh, Thomas. So you start with your uh, presentation, yeah.

I think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ari, Baba Ari was a little bit uh, faster. But um, yeah, you got to. gaskiya <laughs> kalubale da zan ce na ina fuskanta ko in ce na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ko ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za su ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma da tun sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba. Malam Shamsuddin Magaji kenan wani dan Najeriya da ya koyar da harshen Hausa a jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To tuni dai Malam Shamsuddin ya koma gida Najeriya bayan kammala aikin da ya zo yi a nan Amurka. An kuma naɗi wannan shiri ne a lokacin da yake koyarwa a wannan jami'a. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lathis Gresham da ta haɗa mana shirin. ni mahmud lalo ne ke cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu to mahmud kada dai kai nisa don ka karanto muna wasiƙun masu saurare da suke aiko muna ta hanyar saƙon imel. bari mu fara da sakon sani muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya wanda ya ce assalamu alaikum biyu hausa hakika ce to ɗaliban makarantar sakandaren kankara abin ayaba ne ya allah ka kawo mana karshen ayyukan ta'addanci a mu najeriya da nahiyar mu ta afirka da ma duniya baki ɗaya amin su amin muna yi wa allah godiya na sako ɗaliban makarantar sakandaren kankara su ɗari uku da arba'in da hudu. fatan allah ya tsare gaba amin su amin ji kabiru janye kwara sokoto a najeriya da fatan na faɗi sunan daidai sai sakon malam usaini dangote ya karasuwa daga jihar yobe wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa gaskiya kirkirar yiwa masu wayar hannu wani rajista mai amfani da katin dan kasa mai suna pvc don shawo matsalar tsaro ni ana wa gani ba wata rawa da haka zai taka face batawa yan uwana talakawan najeriya lokaci da karshe na addu'a allah ya kawo mana saukin wannan matsalar tsaro da ta zame mana karfin kafa sai kuma sakon abubakar kawo girgir wanda ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika mun ji daɗi sosai da sauko ɗaliban makarantar sakandaren da aka sace a kankara jihar katsina muna addu'ar allah ya kiyaye sake aukuwar hakan a duk faɗin najeriya assalamu alaikum muryar amurka muna farin ciki da sake buɗe iyakoki da gwamnatin najeriya ta yi sai dai kash ba mu so a ce ta hana shigowa da shinkafa ba da sauran dangoginta don kuwa har yanzu 'yan kasuwa sun kiragawa 'yan najeriya kan farashin shinkafa da sauransu da fatan allah ya kawo mana da fatan allah ya kama da sauƙin tsadar abinci a ƙasar baki ɗaya a sanadiyar sake buɗe waɗannan iyakoki sako daga ankuri lakwaja da balaniya shi lakwaja jihar kogin najeriya sauraro da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. yana ci gaba da nuna farin cikin sako yara maza 344 a ranar alhamis bayan da wasu 'yan bindiga suka sace su a makon da ya gabata a makarantunsu a nigeria shugaban na nigeria muhammadu buhari ya wallafa a shafinsa na twitter cewa wannan ba karamin abin farin ciki ba ne ga ƙasa baki ɗaya da kuma ƙasashen duniya baki ɗaya duk ƙasar baki ɗaya tana godiya ga gwamnan katsina aminu bello masari da hukumomin leƙen asiri da sojoji da ma 'yan sanda sai dai duk da haka ba a ga wasu yara maza ba duk da kamar yadda gwamna masari ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar mun kwato yawancin yaran ba dukkansu ba ne ya faɗa wa gidan talabijin ɗin ƙasar na nta mataimakin shugaban amurka mike pence zai karbi allurar rigakafin kwayar coronavirus wanda za a watsa kai tsaye ta kafar talabijin a yau juma'a Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shirin mu na anjima karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Kamun mu yi sallama da kubar mu miƙa saƙon ta'aziyya da alhinin sashen Hausa na muryar Amurka akan babbar rashi da muka yi na babanmu. kuma tsohon ma'aikacin wannan sashen tun a shekarun da aka kafa sashen hausa shekaru 41 da suka wuce kenan alhaji nasiru mai wada muna jajantawa iyalansa da 'yan uwa da abokan arziki da fatar allah ya mishi rahama ya albarkaci abin da ya bari baya mu kuma allah ya kyautata mu bayan tasu yanzu a madadin abokiyar aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari da wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gratium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe.